karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta arba'in da biyu bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mabani a kan cewa zai ta da shaidu da za su ba da shaida a kan su ranar alkiyama duka ayyukan da muka aikata ana kiyaye da waɗannan ayyuka idan furuci ne ما يلفظ من قول إلا لديه رسيب الأخير يدوب أبن لك كي فتا أنا كياي ورنن أبن لك كي فتا أنا روشي ورنن أبن لك كي فتا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون e duk wannan motsi da muke duk kai kawo da wani yau ana son rubuta shi su mala'ikun aikin da Allah ya ba su rubuta shi su yi rekodin duk abin da kai su yi rekodin duk abin da kai shi kuma zai yi misali a kai to wannan rana da za a tsaye da shaidu su ba da shaida akan bayi Allah ce yau mai irin ya wajen labina kafaru wa tsawon rasula waɗanda suka kafirce ma Allah suka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ƙi su yi biyayya wa Allah suka ƙi su yi biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi buri ina ma da za a baje sa da su law tusawwa bihim al-ardu idan da za a ce madabbobi kunu turaban su ma a hada da su a ce su ma su zama kasa da su ma a ce musu shi maka ta Allah ta za su yi ko da haka wa ya al-kafir ya laitani kuntu turaba kafiri zai yi burin ina a ce da ya kasance turbaya a ce kawai shi ya yi ta rayuwa ba aljannan ya zan babu azab. shi ya sa mana kaga wannan al'ummar rahamar da Allah ya mata ba ɗan karamai zaman ka kawai memba a cikin wannan al'ummar garabatar da ka yi ba yayi daban da kowane kowace al'umma irin garabatar da aka bata wallahi ma kasantuwar ka kawai a wannan al'umma kasantuwar ka kawai cikin wannan al'umma annabi ya ce mu ne na ƙarshe hatta shiga aljanna mu da mu fara shiga duk al'umman da Allah ya sa su a baya, ka ba wata al'ummar da za ta shiga za ta riga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna sai mun fara tsanawa kafin kowa ya tsana sannan malamai sun tattauna satin da ya wuce mun karanta hadisi wadda al-Imam eh, al-Imam da Abu Dawud suka fi da shi hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma bai baina sittin ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalika annabi ya ce shekarun al'ummata daga shekara 60 ne zuwa 70 annabi ya ce kaɗan ɗinsu mafiya ƙarancinsu su suke haura shekara 70 to amma idan ka duba al'ummomin da suka wuce waɗansu an loda musu sama da shekara dubu a duniya sun ɗebi shekaru fil da yawa a bayan ƙasa bal matta'ana haƙula'i وآباءهم حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Allah ya ce bal matta'ana ha'ula'i wa aba'ahum hatta qala alaihim al-umr Allah ya ce mun jiyar da su dadi da su da iyayensu shekaru sun yawa ai shine Allah yake ce mana wala takunu kallabina a cikin suratul hadid ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فلم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقفت قلوبهم وكثير منهم فاتقون الله يشهد الأمر من زن الله صلى الله عليه وسلم ألم يعني للذين آمنوا Allah yake yanzu lokaci bai yi ba waɗanda suka yi imani ba Allah yake har yanzu lokaci bai yi ba an taksha a qulubuhum li dhikrillah zukatansu surusuna ma'ambatan Allah to zukatansu surusuna ma'addinin Allah wa da'a wa Allah wa ma nazala min al-haqqi zukatansu su gurfana su yi da'a ma abin da ya sauka na gaskiya shine alqur'ani Allah ya ce wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu Allah ya ce karfa su zama irin waɗanda aka ba su littafi da farko ba waɗanda suka gabata mu ba Allah ya ce fa qala alaihimul amadu al amadu bi ma'ana az-zaman suka ɗebi shekaru da shekaru a duniya fa kasar qulubuhum suka tansu fir'aunan nan fa da ke jaki fir'auna wadda suka buga da annabi musa fir'auna fa shine yake shugaban kasa a misira tun kan a haifi annabi musa shine yayi ta yanka yara saboda kar a haifi annabi musa har aka haifi annabi musa har annabi musa ya shekara arba'in har annabi musa ya zama manzo aka zo aka buga da annabi musa fa shine shugaban kasa ya dana ko bai dana ba to akan tula musu shekaru da malamai suka zo suna tattaunawa menene za a iya fahimta wajen karanta shekarun al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shi al'ummarsa daga shekara 60 zuwa 70 ne aka ɗiba musu mafiya karancin cikinsu su suke haura shekara 60 zuwa 70 ɗin nan da yawa daga cikin malamai suka ce shi ma wani alkhairi Allah ya tuttuɗo ma al'umma na farko Allah ya takaita shekarunsu ne saboda takaita musu hisabi ka san gwargwadon yadda ka lura gwargwadon yadda hisabinka zai lune suka ce kuma Allah ya takaita shekarun al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai aka buɗa musu dukkan alkaida idan kana so ka gane kamar makaranta ce aka buɗe wani kos, sai aka ce shekara biyar ake yi a kos. kai sai aka zo aka ce kai a shekara biyu kuma duk abin da aka ba mu wajen shekara biyar din da a ba gata aka mako an takura ka wallahi abin da aka ba ne duk wannan ɗarurrukan shekaru da aka ba su mu a waɗannan shekarun in ka tsaya kayan aiki za ka fita da first class da su ba su fita da shi idan kaga mutum yana ganin shekarun sun kasa kawai sai dama in duniya kawai yake so ya ayyukan ne mana, ayyukan ne ayyukan ne ayyukan ne ayyukan ne suka yi kyau akwai hadisi al'imamu tirmidhi ya fi da hadisi Sheikh abrazak ya haya haifan ya gabatar da muhazara mai kyau akan wannan hadisi Allah ne ya yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi jinjiri ne bayan ya sallar su bani ya ce sai Allah ya bayyana shi ya tambaye shi ya Muhammad fi mai hatasimul mala'ul a'ala mala'iku ne suka zauna suna tattaunawa a kanmu al'ummar annabi wai waɗannan su waɗansu irin mutane ba wasu irin karama su ba su za ma shiga aljanna Ka za ma shiga aljanna Ka za ma shiga Allah sai tambayi manzo Allah ka san akan me suke tattaunawa yace ban sani ba ya sake tambaye shi mai yattasimul mala'ul a'la yace la adab ya yace Allah ban sani ba da Allah subhanahu ta’ala ya ɗora hannunsa a tsakanin kafaɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne ingantacce ya ce duk abin da ke samai da kasar sai bayyana ne ya ce mishi mamar akan ne suke da tauraci akan kafara daraja na al'umma a nan ne eh takun zuwa masallaci kan karzu ne kar ka ɗauka wai wani abin ba lokaci in ka taka tsaya a rubuta rana in ka taka a kan karshe bi in ka taka in ka je masallaci ka zauna in sallah kai in ka zauna to ana ta rubuta rana ne kana sallah kana sallah kana sallah banda wannan al'ummar wai samu wannan yadda kai sallan na haka kai kana zaune wallahi malam mana ya kuce ake kai su ta rubuta rana kana san sai ka tashi in ka tashi shi kenan ya tashi to haka haka haka al'ummar aka buɗa mata ƙofofi da yawa shi yasa matukar mutum ne hankalin ya san ciwon kansa kawai zai amfani da dama ce zai amfani da dama ne kawai to duk waɗannan abubuwan an dunkule mana abinda za ka ribata a shekaru masu yawa sai aka tashi a cikin waɗannan shekaru kawai kamar ce ka zo ka kwashe ka tafi abinka to rahama ce jin tsaye da Allah kuma shekara 60 kan kuma an kara maka kan 60 din mere mere da kai mere da kai ka haura 70 a barka a duniya sai an kara ma 500 to sai ne to Allah ya samu shi Allah kuma ya Allah ya mana da yanzu ba ka shi mun yi azumin ashura ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa siyam yawmi arafa ahtasibu ala allahi an yukaffira sana allati qabla wa sana allati ba'da annabi yace duk wanda yayi azumi ranan arfa annabi yace ina kyautata zato ma Allah ina fata Allah zai yafe mishi laifin shekarar da ta gabata da wanda za ta biyo bayan ta sai ce wa siyamu a ashura a ala allahi an yukaffira sana allati qabla yanzu ba an sha ba duk laifin da ka taba yi wa Allah a shekarar da ta gabata Allah bai ce a so malamai suka ce sai dai in ko ka ba'ira sai? ko kuma wani hakki ne da ke tsakaninka da wani amma abin da ke tsakaninka da mahalicinka wai ka yi wa Allah ba kyau yanzu yadda ka sha nan zai ce a share ba komi akwai laifin yin azumi to mana haka addinin yake cike da irin waɗannan alƙalai amin amin annabi yace suna tattaunawa ne akan kafara ababan da in an yi kawai ana goge laifi wadda rajat da ababen da in an aikata ana daga darajar mutum to kaga ashe ke na rayuwa dama ce mai imani dama ce mai imani muna roƙon Allah ya karfafe mu Allah ya tabbatar da zukatanmu akan bishida domin da'ar ita ce ribar duniya da lafiya Allah ya mana muwafara Allah ya mana muwafara da yau za mu tashi a aya ta arba'in da بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء, أو جاء أحد منكم من الغار أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانصحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله ما سركي يتي ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Abdullahi dan Mas'ud yace tun lokacin da kaga dan ce ya ayyuhal ladina amanu yace to ka samu nasuwa ka samu wani abu na alkhairi ne zai cin maka ko kuma wani abu na sharri ne za a daɗe shi gabarinka za a nusar da kai zuwa ga wani alkhairi wadda za ka ribace shi duniya da lahira ko wani sharri wanda zai cutar da kai duniyarka da lahirarka za a hane ka gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la taqrabu salata wa antum sukara Allah ce kar ku kusanci sallah alhali kuna hali na maye kuna cikin giya kun yi shaye-shaye Allah ke kar ku kusanci kalma hatta alamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa ma'ana har sai kun san abin da kuke ci eh giya ummul khabari ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la taqrabu salata Allah ya ce kar ku kusanci sallah waɗansu malamai suka ce kar ku kusanci wuraren ibada wuraren sallah wa antum sukara alhalin kuna halin maye kai shaye-shaye Allah ya ce kar ku kusanci sallah hatta alamu ma hudu har sai kun san me kuke fara har sai kun san abin da kuke ciki domin ɗaya daga cikin abin da yake wajibi a cikin sallah shine a samu kushu الذين هم في صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون أسامو خشوع أسامو تدبر kana karatun alkur'ani kana تدبر abin da kake karantawa mutum ya je sha abin ma yayi iya yin wannan saboda ka sallah ɗaya daga cikin abin da kake bukata mafi girma shine nutsuwa idan ba nutsuwa ai ba sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi al-imam al-bukhari ya fita hadisi idza na'asa ahadukum fi salati idan dayan ku gangadi ya kama shi a cikin sallah yana sallah sai fara gangadi annabi ce falyana ya kwanta hatta alama ma ya ƙura, a wata riwaya hatta alama ma ya yaqul har sai ya san me yake ci tukunna annabi yace kar yaje yana neman istighfari ya tsine ma kansa ko ya la'anci kansa ko ya wata mummunar magana to balle kuma giya balle kayan shaye-shaye yana daga cikin mafi asaran abin da mutum zai samu kansa a rayuwa a ce yana shan giya ko yana shan kayan maye idan akwai wani wadda za a nuna a ce wani ya yi butulci ma Allah to ɗan shaye-shaye ya yi butulci ma ɗan shaye-shaye ya yi butulci ma abinda zai gusar da hankalinka abinda zai gusar da natsuwarka abinda zai gusar maka da ka san me kake fice a rayuwa a ce kai da kanka za ka nemo abinda za ka gusar da shi usman bin affan yana da wani asali wata ran yana hudu ba al-imamu tirmidhi ya da akari malam albani ya inganta shi wata ran yana hudu ba sai yake ce mutane ku guji giya ku guji giya ku guji sharrin giya giya ita ce ummul khaba'is duk wani sharri da gina giya ita ta yi naƙuda ta aiki wannan sharri duk yadda kake ganin wani abu sharri ne a duniya to ka kiyaye giya a kan wannan sayyidina usman ya ce wani mutum ne da Allah ya mishi baiwa da ibada da neman kusanci a wajen Allah yana cikin ɗa'a ma Allah yana tsananin bauta ma Allah sai wata fasika sai ta jarabtu da shi sai ta shirya wata gadar zare yadda za ta afkar da shi sai ta turo ɗaya daga cikin yaran ta ce a gaya wa malam don Allah ya zo akwai wata shaida da ake so ya tsaya a rubuta ta ba haka ake ba kai kawai sai a ce maka ga wani dan mara lafiya ko a za a mai rukuya ko wani abu da sauransu ba tun da kai duk abun ya shafi taimako ceto ko wani abu za ka ba da gudumawa shi kuma sai ya ga eh taimakawa ne sai ya zo duk kofar da ya shiga sai a kula gyab ɗin baya a kansa duk wacce ya shiga sai a kula na baya a kansa sai da aka kula ƙofofi kusan guda bakwai a kansa sai da ya shiga can cikin gidan sai da ce mishi ana gaba ta mana ni ba wata shaida ba wani abin da ba ka mu kawai zina nake so ka yi da ya ce mata zina ta ce eh. ya ce zina ta da ta ce malam gajiya ga ɗan wani jariri in duka ba za su yi wata kashe shi in ka kika ga fallasa da bala'i da tsoron ke. ko ya sha giya ko ya yi cikin kai ko ya yi zina wannan bawan Allah ya kalli zina ya ga daudar da take cikin zina ya ga daudar da take cikin كفى سبحان الله ايش يقول دو ود يسند لما بيجي لما بس ود يسند لما بيجي لما سيتي مش تو غايا وكش سيتي هذا كيفن كيف تو شي الاسافر ذا سيجي جيا اي ذا في دامه دامه wallahi ma da cikin rashin gina yana fara kwamfadan giyan nan sai yana cewa ku ƙara ne ku ƙara ne ku ƙara ne sai da ya sha ta tatul ya fita a hayyacinsa sai ya afka mata yin zina da ita da ɗan waiwa ya haka sai ga jaririn na dan juye-juye sai je muke shi kawai idan mutum ya fita a hayyacinsa me ba zai yi ba babu ya yi zinan ya kashe jaririn kuma ya sha giya to ɗaya daga cikin sharrinta ita idan mutum yana shan giya ko yana shaye-shaye duk laifin da ka bai yi ba bai giya ba ne kawai ko bai daga yi ba ne amma in dai yana so ya yi zai yi eh, umar kabari hmm. shan giya asarar rayuwa ne shaye-shaye asarar rayuwa ne shaye-shaye asarar rayuwa ne wannan ayan malamai suka ce tana daga cikin ayoyi na matakai da Allah subhanahu wa ta'ala ya bi wajen haramta giya akan bayan domin yana ɗaya daga cikin mummunar al'adar da larabawa suka jaratu da ita kafin musulunci shi ne biya shi ya sa yaƙe-yaƙe ya yi mugun yawa a tsakaninsu kasan shi ɗan giya ba a shirya komai da shi ɗan giya ba a shirya wanda ya ce zai zauna su yi zama da ɗan giya wallahi yana ba shi lokacinsa to Allah sai saukar da matakai نهرا في ديارك الله kansu يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفع تقسطون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ما لم يسك شيء متى كنا فرقود الله يزود شيء نقصر دجيا أتكان باي الله سيسي يسألونك عن الكبر والمسر سنة تنبيرك قبل الجيا بشاشة domin wata aya ce a cikin suratul nahl Allah yayi magana wa min samaratil nakhil wal a'nabi tattakibuna minhu sakaran wa rizqan hasana نعم ومن القرآن بكل كلي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا inna fi zalika la ayatan ya ya'qilun Allah yana lissafa musu irin ni'imomi da ya ni'imtar da su shi Allah sai ce wa min thamaratin nakili wal a'nam daga cikin ƴaƴaye na dabinai da inabi ƴaƴan da suka fitar tattakiduna minhu sakara ai kukan ɗebo ku yi kayan maye da shi wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau ku kalli jerin ayar Allah na gaya musu ya musu ni'ima daga cikin ni'imomin akwai inabi inabi inabi itatuwan inabi kuma suna zuba ƴaƴa masu yawa akwai dabinai kuma suna zuba ƴaƴa da yawa Allah sai ce to waɗannan dabinai da inabi da na muku kukan faje ku ɗebo ku yi jiya da shi ku sha sai ce tattafi nuna minhu sakaran kukan ɗebo ku riƙi da shi ma'ana ku yi jiya da shi sai yace wa rizkan hasanan sannan kuma kuna rikansa a matsayin arziki mai kyau a yi abinci a ci a sayar a samu kuɗi kun gane magana ita giyar kawai da Allah ya zo sai yace kuna yin giya da ya zo wajen mu abinci da sauran kasuwanci sai ce rizkan hasanan ba a ce sakaran hasanan ba daga gun sai na umar hadisin kai jiya akwai sharri a cikin in alkhairi ne a cikin me yasa ita ba a ce mata sakaran tafana ba Ya ce Allahumma bayyin lana fil kamri bayanin Ya ce Allah fa amana magana amana bayanin jiya kawai a fili <laughs> yace amana bayani kawai fololo ce wannan aya da aran mai karanta yas'alunaka anil kamri wal maisir to da suka ji waccar ayan ta zo da ɗan wani dukan hancin giya giya a ciki sai suka fara tambaya a kan giyan nan da kyatan nan yi ma ismun kabirun Allah ya ce ka gaya musu akwai babban laifi a cikin giyan kyata haka ne ko fihi ma ismun kabirun wa kulin nasi akwai kuma waɗansu amfanoni da mutane suke amfana din sun sha giya akwai waɗansu amfanoni da mutane suke samu a cikin kyata giya kan amfaninsa ba mutum ya wata ya yi zagi uban kowa ba yawa in ana jin ana jin saban shi ma in ya sha kawai ya ji ba komi Allah sai ce wa ismuhuma akbar min nafsihima sai dai laifin da ke cikin su sharrin su ya fi wannan amfani to yanzu ai an dan haska abin ko laifi da ke ciki sabon Allah da ke ciki ya fi abin da kuke ji na daɗi a ciki ai yanzu ne hankali kawai sai ya wani umar ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan allah ka mana bayani akan giya bololo jama'a mun fahimta ai ai mutanen mu yanzu kalla idan aka zo aka ce ayi kaza ko a sallah da ta ce ina in ba ai ba ai ba ta sallah ka san wani shi bai a ah, in ma za a samu ladan shi ba ruwansa ina dai sallan ba ta ɓaci ba to ya ga mutum na wannan gwari gwari kenan bakware kenan ma'ana wadda ba shi da kan gado kenan kai da ake neman ka shiga aljanna wai kana sa in dai ba a yi ba ina dai ba ba taɓa shi ba a karka yadda ko mustahabbi karka dinga bari da gangan in dai abu zai ba ka lada ka je kai kawai to in na saki hannu a sallan sallan ta bashi ne a amma in ka dora akwai ladan dorawar ko sallah ba ta bashi shi ba ai kai asara tun da in kayin da a baka lada to bai wanda za ka yi ka ɗora ɗin zai kashe ka ne haka ne to aya ta uku ita ce wannan aya da yanzu muke karanta Allah ta ce ya ayyuhan na Amani, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la ƙwararru salata wa alfin su kara ku kusanci kalla alhali kuna cikin maye hatta alamu ma kudu har sai kun san abin da kuke ciki duk abin da kuke faɗa kun sani to wannan ayan ta haramta shan giya ne amma lokacin da za a yi sallah kar da sallah ya same ka da maye to da suka buga lissafi suka ga a wani ba shan giya ba idan mutum ya sha da rana kafin azhar za a same shi kuma Allah ya haramta in aka yi azhar ya sha kafin ta ware la'asar ya shi sai ce yanzu a bari da daddare kawai eh, kaga mutum ya sha bayan la'asar magariba za ta same shi a hudu in yace zai sha bayan magariba isha za ta same shi a kwaɗe to kuma ya yi imani sai ce yanzu a soke ta da ranar kawai sai da daddare umar ya ce allahumma bayyin lana fil kamri bayanin sha'biyar falan ba su zauna lafiya ba sai da suka daina shan giya ba su zauna lafiya ba sai da suka daina shan giya to aya ta ƙarshe da aka hana kwata-kwata ita ce ina jin asuratul bakara Allah yake cewa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 Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah innamal khamru wal maisir iyakar ziyarta ba wani abu a cikin wal ansabu wal azlam da hidimar gumaka da ɗaukan sa'a ta hanyar canfe-canfe rigisun min amal Allah ce dauda ce kazanta ce daga aikin shekar Allah ce ke fashta ne buhu Allah ce ku kaurace mishi ku kaurace mishi innama yuridu shaytanu iyakar abinda shaydan ke nufi na taku a cikin harkar giya harkar tata innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal bagaba fil khamri wal maisir Allah ce iyakar manufar shaytan akan ku wajen sa ku shan giya da tata shine ya afkar da gaba da kiyayya a tsakanin wai suddakum an zikirin lahi wa anis salati ya kanje ku daga ambaton Allah ma'ana ya kanje ku daga addinin Allah ya kanje ku daga sallah Allah ke fahal antum muntahun to ba za ku hannu ba ina an gaya muku illa innama yuridu shaytan iyakar abinda shedan ke nufi an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha shine ya afkar da adawa da gaba a tsakani fil kamri wal bayt a cikin hidimar giya da caca sudda kuma an zikrillahi wa an salam ya kange ku gabarin da'a ma Allah ya kange ku gabarin sallah Allah ya ce abin da yake nufi kenan ainihin fahimta ko shi yasa yana daga cikin abin da ke ba mu gwamnatocinmu wahala idan ana samun matsala na tashin tashina tsakanin waɗancan da waɗancan ko wancan ƙabilan da wancan ƙabilan ko wancan garin da wancan garin wato matsalar da suke samu wajen sulhu da a daidaita mutane a zauna lafiya shine a zaman sulhun suna haɗawa har da indiya kun gane magana to duk sulhun duniya da za a yi in dai a zaman akwai ɗan giya wallahi kun ta lokacin in dai a zaman akwai dan giya duk inda kaga ana faɗa da rikici na addini ko na kabilanci ko na kaza wai a zo a zauna za a yi sulhu in dai a sulhun akwai dan giya na rantsi da Allah an yi asaran kuɗi domin yana zuwa in ya sha giya zai wanke duk abin da kuke wani kuma sai ya sha tukunne ya zo so duk abin da aka yi ma shi sai ya ga ya huce tukunne ma da su ne kuka ba ba ku gane ayan bane Allah yake ba innama yuridu shaytan iyakar abinda shaytan ke nufi an a baina kumul adawa shine ya afkar da adawa wal bagaba da gaba a tsakaninku sai ce fil kamri wal maisir a cikin giya da kaka saboda ka ɗaya daga cikin sharrin giya shine hana zaman lafiya in dai akwai mashaya giya saboda ka in za a yi zaman a cire in giya amma in dai kuka yi zama kuma da ɗan giya a zaman wala ku ta lokacin ku ne domin ɗaya daga cikin sharrin giya dama afkar da gaba da adawa in ji Allah ɗaya daga cikin aikinta haddasa gaba da kiyayya to shedan na amfani da giya a kanku in ji Allah wajen ya dinga haddasa gaba da fitina a tsakanin to ga ko duwanda yace za a zo a yi zaman sulhu da in giya kuma a cikin sulhu zai ta lokacin sa ko bai ta ba zai ta lokacin sa ba ta amin shi sa ɗaya daga cikin cin amanar al'umma da za a yi a bar wata kafa kafa ta shigan kayan maye a kan al'umma mun fahimta yana ɗaya daga cikin cin amana da gwamnati ko shugaba za su yi wa talakawa shine su bar wata kafa na kayan maye yana isa kan al'ummarsu shi wadda aka bar abin yin su gunsa an ci amana kuma an ci amanar umma domin shi wannan dan shaye shi kadai zai iya tada zaunar tsaye shi kadai zai iya tada zaunar tsaye saboda ɗaya daga cikin abin da ke wajibin hukuma shine tsarewa mutane hankalinsu a ga kowa a nafi a ga kowa a nafi ba ku jin kasashen da suka ci gaba idan suka kama mutum da kwaya ko wani abu no nonsense ko haka ake yi ai daga inda kuka bar wayannan kwayoyi da wannan shaye-shaye ya shigo cikin mutane ba yadda za a yi a bi dokoki ba zai yi ba ban <laughs> shaye-shaye wata doka zai bi a wannan wata doka zai bi ya je har haɗo haɗe a ɗansa sai Allah ya duk in an samu wannan yanayi sai a yi taimama a ƙasa mai tsarki sai a yi sallah jama'a a yi mutum wannan duk ƙofofi ne da Allah da wa ta'ala ya buɗa su ne waɗanda suka yi imani da Allah domin da ba ka'idar Allah yuridu Allah da kuma yusra wa la yuridu da kuma yusra wa la yuridu da kuma yusra saboda idan mutum matafiyi sai janaba sai ta same shi babu ruwa da zai yi wanka da shi to sai ya yi taimama sai ya yi sallah idan ya samu ruwa sai ya yi amfani da ruwa ya yi wanka ya yi alwala ya yi sallah kai marar su malamai suka ce idan ma akwai ruwan amma kuma ruwan zai iya karewa in yace zai yi wanka ko alwala da shi ya ajiye ruwan da ya taimama kar ya alwala da shi kuma kishi ya zo ya halakar da shi addinin rahama Allah ya ce wa in kuntum marba idan kun kasance marasa lafiya ce da ba za su yi amfani da wutar ruwan ba nan kuma gane ruwan amma ba lafiya ko hatsari aka yi jiki ya mimmele ya kwakwai yadda ba zai yiwu a yi wanka ba ga kuma janaba ko ba zai yiwu a yi alwada ba wurin da za a wawwance din duka ya mimmele ya kwakwai ko kuma ciwo ne wadda in an yi amfani da ruwan zai ta da ciwon ko kuma zai jinkirta warakan ciwon au kuntum marra wa in kuntum marra au ala safar ko a halin tafiya kamar yadda muka ambata au ja ahadun minkum min al-ghaib ko kuma wani ya je bayan gida amma babu ruwa da zai yi tsarki da shi babu ruwa da zai biya bukata da shi balle kuma a yi maganan alwala aula mastumin nisa ko kuma kun sadu da mata ga saduwa babu ruwan da za a yi mata wani ma ai mafarki yake yi ko Allah ya tafaram su ji duma dukkan waɗannan ababa sun faru sannan kuma ba ku samu ruwa ba ba ta yamma mu Allah ya tafi sai mana sa'idan tayyiban a ƙasa sarkakakkiya duk a said shine duk abin da ke bayan ƙasa malamai suka ce in dai abun yana fare da kasa, ko bishiya ne da a iya zai mamaye cikin kawai a dafa a hure a shafi fiska a shafi hannu kawai sai aka fara Amin. shi kenan an yi duk abin da ake bukata kuma Allah ya karba Allah ya Allah ya ce famsa hudu wujuhikum wa aydikum Allah ya ce ku shafi fiskokinku da hannayenku inna Allah kana afuwan gafura lalle Allah mai yawan afuwa ne Allah mai yawan gafara kaji alkur'ani ko inna Allah kana afuwan gafura Allah sai ya afuwa sai kuma ya gafara kuma ya wuce kuma ya wuce ke ya wuce kuma ya wuce ke Allah ya samu dace to bayan Allah mu fara sai wani sati idan Allah ya kai su ne mu ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu